والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جاء وبعد إنقوى وإن سكي سرارمه لكم كلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة المحرم حجر المنظم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دياد أريه أود أربعين دقيقة wanda ya daidai da 26 ga watan 8 shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'zimuhu darasi na farko idan mun gama sannan mu zo mu yi littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya na babban malami taqiyuddin hilali Allah ya ji kansa Allah ta'ala yi masa rahama wannan ita ce halka ta goma sha biyu in ba na manta ba ko sha uku halka ta goma sha uku kafin mai shiga halka ta goma sha uku kamar yadda muke sanar da 'yan uwa cewa abu ne sananne a gurin addinin musulunci ba zai tafi ba da kuɗi kuma Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga a cikin alƙur'ani cewa inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata Allah ya sayi rayukan masu imani zai biya su da aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna da haka yan uwa muna wa mutane fatan alheri ba dukkan abubuwan da muke yi ba ne muke faɗa tsakani da Allah ko wani ɗan uwa yana cikin malamai da suke karantar da addini yana da makaranta ya je wata unguwa ya gina makaranta bai daɗe ba Allah ya sawa makarantar karɓuwa a kawai rana ɗaya cikin watan ramadana ya taso daga tafsiri kawai aka zo aka tare shi shine shine me ya faru me faru kawai aka ci yayi laifin ɗin wata yarinya da ramadana ya taso da tafsiri wai ga ɗan shi akan kan mashin tare da matar shi wai ya tsaya ya bar matar da ɗan akan kan mashin ya shiga kango ya amfani da yarinyar to wannan kitsin muna nan muna bin sa wannan dan uwa tun da ya samu matsala wajen shekara uku akwai wani lauya ba sai na kira sunansa ba Allah ya saka masa da alheri shi kai shi lauyan ya faɗa yake bai cika shiga irin kes da ya ake da tuhuma na maganar taɗe ba amma da ya ji prison ya saurare shi ya ce bayan ya faɗa masa abin da ya faru ya ci karo da abokinsa ya ce abokin bai san cewa sun haɗu da shi a prison ba ya tambaye shi mai faru ya ce bisan irin yadda shi ya faɗa masa a prison ba tare da ya san cewa zai ci karo da abokin ya tambaye shi ba haka abokin ya tambaye shi wannan lauya ina masa roƙon Allah kuma wallahi ba ko sisi ake bashi ba muna nan muna binkin tsinnan sai mun ga yadda hali yayi a Allah ya saka masa da alheri a irin waɗannan lauyoyin su ake bukata lokacin duk da aka cuci wani annabi ya ce kaifa yuqaddisu Allahu ummatan ya Allah zai tsarkake al'umma da ba za ta iya tashi ta karɓo haƙƙi daga mai ƙarfi ba ta maiwa mai rauni haƙƙinsa so saboda haka muna da hanyar da za mu bi maganar ta mutu amma ba za mu yi ba dan mai dan shi malamin addini addini yake karantarwa kuma tunda mun fahimci akwai yarfe mun lallashe shi mun ba shi haƙuri haƙuri jarrabawa ce abin har sai an kai ƙarshe ta yadda sai an fahimci cewa e lallai tuhumar da ake masa a kanta shi bari ne ya barranta daga wannan tuhumar da ake masa to a tsawon wayannan shekaru da ya ɗauka yana zaune a prison kusan shekara uku ko in shekara uku wallahi wannan mu'assasa ta irin wa'annan kuɗaɗen da bayan Allah suke barwa ba sai na kira sunansa ba na cewa na ne da shi ake rike da iyalansa har yanzu da nake magana akan wannan kujerar kuma kwanan nan na samu labari yanayin damunan da aka shiga ɗakin da yake ciki akwai matsalar da yana buƙatar dole sai an je an gyara shi in ba a gyara ba akwai yiwuwar ɗakin zai iya kwanta kuma in sha Allah za mu je mu gyara ka irin waɗannan damoyin da wasu za su shiga ku ba da gudunmawa don a yaye damuwarsu to shi ke sa lokacin da kai kake fuskantar matsala ba ma sai ka ce Allah ya yi maka taka damuwar ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke maka ainihin wato taka ainihin wato damuwar da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sannan da kuma aikace aikace da dama da muke kamar yadda muka sha faɗa ni na san mutane suna da kyakkyawan zato a kan mu kuma kamar yadda nake faɗa kullum nake cewa a wa'inda suke harkar addini kar su dinga tuhuma cewa mutane ba sa son taimakawa a matsala guda biyu aka samu wani lokaci mu wa'inda muke harkar addini ba mu da gaskiya da amana akan kuɗaɗen mutane da wannan ta sa mutane sun jajjarraba mutane sun ga da yawa sun yi filuwa har an waye gari ba kowa mutane ki yadda da shi su aminta da shi ba su ɗauki kuɗinsu su ba shi da sunan ainihin wato addini amma gaskiyar magana muna abubuwan da ba dole ba ne sai mun ci gaba da bayyana su a social media cewa ga inda muka fito ga inda muke ga inda muka dan fara la'akari da zamani ne yanzu da kuma ƙasa ce da ahalin sunna suna da abokan gaba na cikin gida da na waje haka abinda muke ganin akwai maslaha mu fito wa mutane bayani wanda muke ganin babu maslaha mu ja bakin mu mai shiru wanda ya ga dama ya kyautata mana zato wannan matsalar sa ce wanda ya munana mana zato ba wannan matsalar sa ce shi ta shafa Allah subhanahu wata'ala ya samu dace saboda tunda wannan mu'assasa take tafiya daga lokacin da muka kafa ta ta gini ne akan yadda take samun kuɗaɗe wajen tafiyar da aikin addini bisa ga alkawarin da ɗan uwa suke bayarwa duk wata-wata wasu kuma shekara-shekara ma suke bayarwa akwai adadi na mutanen da na sani da zarin shekarar ta ƙare za ka ga sun lissafa abin da suka yi ma Allah alkawari sai ka ga sun biya a ɗaya daga cikinsu da zan iya tunawa akwai alhaji idris daga belgium na san yana cikin bayan allah da suke wannan ƙoƙarin Allah ya saka masa da alheri da haka dukkan wanda zai wato a aiko sako akwai sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas wato zero seven two seven three three two nine one eight idan ana buƙatar ƙarin bayani a akwai lambobin waya da za a iya kira akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara wato 080 23 288 sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu wato 080 30 97 52 92 sannan akwai sufuli takwas sufuli wato uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuri wato 08037839450 37 sannan akwai 08037839450 sai sufuli takwas sufuli shida biyar ɗaya takwas shida sai bakwai ma'ana 0 8670 sai sufuli takwas sufuli 8581 Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ikon taimakawa a kan namba kuma da muka faɗa sufuli sufuli biyu bakwai uku uku sai ainihin wato biyu tara sai ɗaya takwas sunan banki stanbic ibtc sunan account ɗin sahabatul kiram dukkan yan uwa da suke ba da kuɗaɗensu don aikin addini da kuma waɗanda idan bukata ta taso muka ga sun cancanta mu kai masa ɗauki da gudunmawa to muna roƙon Allah ta'ala ya buɗe musu hanyoyin samun arzikin wanda niyyarsu kawai suke yi ta alheri cewa in sun samu dama za su yi muna roƙon Allah ya ba su lada akan kyakkyawan niyyarsu sannan Allah ya hore musu yadda za su yi kafin rayuwar ta ƙare da haka wanda duk suke ba da kuɗaɗensu muna roƙon musu Allah da sunayensa masu tsarki da siffofinsa maɗaukaka abin da ke hannunsu na dukiyar Allah ka sa musu albarka Allah ka buɗe musu ƙofofin arziki fiye da yadda suke neman arzikin sannan Allah ka yi musu babban arziki bayan rayuwar ta ƙare wajen samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine ainihin wato abin da zan faɗa a takaici to malam ya faɗa ya yace khamisan nabiyya كيف نحقق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رام تبتد سما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه لكم الجرم مع النبي صلى الله عليه وسلم من كاو دليلي da suke nuna cewa a ƙur'ani wajibi ne dole ne tilas ka so manzan Allah in kana musulmi yana cikin lawazin kamar yadda ka san Allah ba zai yiwu ba wato dole in ka ce kana son Allah na cikin lawazim din dole ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullah dan Abbas ya faɗi cewa akwai abubuwa guda uku a Qur'ani duk wanda yayi ɗaya idan bai hada da ɗaya ba yayi to Allah subhanahu wata'ala bai da buƙatar ɗayan ya bar shi na farko shine ya ce duk mutumin da ya ce zai gode ma Allah ba zai gode wa iyayen shi ba Allah ya ce a nashkur li wali walidai ka ilayyar masu to godiyar da za ka yi ma Allah ka riƙe bai da bukata sirrin da ka dawo kai yadda za ka gode ma iyayenka na biyu maganan wa aqimus salata wa atuz zakata kana da damar da za ka ba da zakka haƙƙin Allah na dukiya ka riƙe ka ƙi bayarwa to sallar da za ka yi Allah bai da buƙatar ta sai lokacin da kai da za ka cire zakka ka bayar a cikin dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka shi yasa za mu ga sai na abubakar lokacin da aka samu wasu suka hana zakka ya ce la uqatilanna wallahi sai na yaƙi man farraqa bayna salati wa zakka duk wanda ya raba tsakanin sallah da ainihin wato zakka Allah ya haɗa sallah da zakka a ƙur'ani sama da waje hamsin sannan kana musulmi ka ce za ka yi sallah ga ka da dama ka yi zakka ka ce ba za ka ba da zakka ba wannan akwai matsala sannan abu na uku duk mutumin da ya ce zai bi Allah ba zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to biyayyar da zai ma Allah Allah bai da bukatar ta sai ran da ka dawo kai yadda za ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan biyayyar da za ka yi ma Allah yake da buƙatar ta don Allah ya ɗauko biyayyar ta annabi ya haɗa kawai ya ce man yuti'ir rasula duk wanda ya bi manzon Allah ya ce faqad afa Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ma kawai wannan shi to da haka duk wanda ya ce yana son Allah yana cikin lawazin din dole ya so manzon Allah idan ka ce kana son Allah sannan ka ce ba ka son manzon Allah soyayyar da kake ma Allah Allah bai da buƙatar tasirin da ka dawo ka yarda kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine malam yake cewa innal amra lalle al'amari bi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da san umarnin da san annabi innal amra lalle umarni bi mahabbatin nabi da san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'zimihi da kuma girmama annabi ya'ani anna zalika ibadatun lillahi wannan fa yana nufin cewa bauta ne ga Allah wa qurbatun ilaihi subhanahu sannan kuma kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa zamu ga alfazazi yana faɗa yana cewa uhibbun nabiyyal hashimi ko alhashimi ya muhammadan muhammada uhibbun nabiyya ina son annabi alhashimiyya dan kabilan nan ta banu hashim shine muhammad annabi muhammad sai yace dallal wara mafi girman kai zatan wajen zati wa aslan da kuma asali ta bangaren uwa da uba wa mahtidan da asalin garin da ya fito sai ya ce wa atyabahum nafsan annabi shine mafi tsarkin su wajen laifi wa atwalahum shine mafi tsawon su yada wajen dogon hannu wannan kinaya ne na kyauta shi yasa da yace wa atyabahum mafi dadin su sai ya kawo tamizi sai ya ce nafsan wa atwalahum sai ya kawo tamizi sai ya ce yada yada sai ya ce ataba lahu arrahmanu nash'an wa mawlida Allah ya daɗaɗa ga manzon Allah inda ya taso da kuma inda aka haife shi da haka annabi ya zama tofa ma zalamin man khalaq al ya bara'u annabi bai gushe ba duk wanda ya ainihin wato saba ma gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fito na fito da shi da haka za ga wani wajen yana faɗa yana ta huwa al-mustafa al-mahbubu shi annabi shine zababban da yake abin so ga bayan Allah tab'an a ɗabi'ance mun sha bayanin cewa duk dalilan da ke sa mutane za ka ga suna ƙaunar wani kamar su mutu a kan shi ka samu akwai wata nagarta ne da Allah ya yi masa suke son sa to ba kuma yadda za ka yi ka haɗa wani mutum wajen nagarta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce taqaddasa zata annabi ya tsarkaka a zati sun makabran sannan sai kabari wa turbatan da kuma mai da baya din sai ce ƙulu ina faɗa wa anihi ina nufin hawan saboda san da nake wa annabi wa mahabbatan da san da nake masa shi shi kadai irin wannan san da ba wanda nake ma wani a duniya an ba irin wannan san shi yasa yace uhibbu rasulullahi ina son manzon Allah shauƙan wa hizbatan shauƙan dan bege wa hizbatan da kuma neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la'alli gadan saboda ina tsammanin gobe alkiyama la'u hallaku ba za a kore ni ba an haudihi daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce wal ibadatu ita ibada allati aradahu Allah wacce Allah ya nufi ta'ala wa yardaha kuma ya yarda da ita min abdi daga bawa hiya mabtugi bihi wajhuhu subhanahu ita ce bautar da za ka yi ta kana neman ka ga fuskar Allah da ita gobe alkiyama da haka da wannan za mu ga Allah maɗaukacin sarki ya yabi sai na abubakar ya ce alladhi yu'ti malahu yatazakka wa mali li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbih al'ala wa la sawfa yarda sannan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura sun ci ainihin ya shirabu biha ibadullahi ya fajjiruna ha tafjira sai ci yi funa bin nazir bai kafu na yawan manka na sharruhu mustafira sai ci wai ta imunan tsa'ama ala hubbihi miskinan wai kiman wa asira inna ma nutsi'imukum liwajihi lahi la nuridu minkum jaza'an wala shakura to dole ba ya gina aikinsa ya zamanto Allah yake nufi da shi shi yasa za mu ga Allah ya ce wa annabi Ibrahim ya ce inni wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana min al-mushrikeen wa kana ala sifati wa kana ala sifati allati shara'aha ya kasance yana kan sifa wacce Allah ya shar'anta ta fi kitabihi al-azim akan cikin littafinsa mai girma wa ala lisanin nabiyyi karim da kuma fuskar harshen annabinsa mai karanci da haka ibada shine abin da aka nema mai yin ta zamanto don Allah yake nufi na biyu ya kasance akan sifar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta a cikin littafinsa da kuma harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam da haka malam nan ya haɗa abu guda biyu al-ikhlasu wal mutaba'a wanda zai zai magana akan su sai yace fa ammal ikhlasu idan an ce al ikhlasu tun daga ma'anarsa ta loga dama shine keɓanci abu Allah ya faɗa ya ce falamma sai asu minhu khalasu najiyan da aka khalasu najiyan sai suka keɓanta suna ganawa kamar dama mutumin da yake da ikhlasi shine ya keɓanta aikinsa ga Allah kaɗai bai haɗa shi da kowa da haka fa'ammal ikhlasu amma shi ikhlasi fil a'mali a cikin ayyuka wa a wajhi Allah ta'ala da kuma neman ganin fuskar Allah da shi fiha a ciki fa huwa muqtada shahadati an la ilaha illa Allah shine abin da yake hukunta mutum ya fahimci cewa da gaske abin da yake nufi da cewa ya shaida a sama da ƙasa babu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya in ba Allah ba li'anna ma'anaha domin ma'anan wannan kalma ta la ilaha illallah shine la ma'budu bi haqqin illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah da haka zamu ga cewa la din la nafiya ce da jinsi ma'buda Mabnin ala al-fath fi mahalli nasb ism la nafiya lil jinsi babu wani abun bautawa da gaskiya in ba Allah ba da haka malaman da suke kaddara la ma'buda bi haqqin illallah wannan shine abin da ya fi zama daidai ba lama Juda ba domin in ka ce la mawjuda da ma'anan ba wani abin bauta ma samami wannan yana ƙaryata waƙi domin muna kallon ababen da ake bauta mu wanda ba Allah ba amma abinda alƙur'ani ya faɗa yace zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al kabir sai zamanto duk wanda aka bauta wa a sama na ƙasa in dai ba Allah bane to bauta ce ta ɓanna kuma bai cancanta a ɗauki haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a bashi ba wa amma mutaba'atun nabi ita kuma mutaba'a ga annabi fa huwa muqtada shahada shi yake hukunta bangare na shahada cewa bi anna muhammadan rasulullahi cewa annabi muhammad dan saƙo ne fa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka zai zamanto wa lazimun min lawazimiha abin da ya zama dole daga cikin lawazim din yayin da ma'anar shahada ma'anar shahadati lahu ma'anar cewa kashe da annabi Muhammad ɗan saƙo ne daga wajen Allah bi annahu rasulullahi haqqan cewa na shaida ɗan saƙo ne daga wajen Allah kuma da gaske ɗan saƙo ne daga wajen Allah wannan shine da haka za ku ga cewa a ƙarƙashin wannan ne malamai suka ce duk ibadar da za ka ka tambayi kanka liman kaifa liman yana da alaƙa da la ilaha illallah kaifa yaya za ka yana da alaƙa da muhammadu rasulullahi in ba haka ba in aka bar mutane kowa ya tsara ibada yadda zai yi ta yadda ya ga dama to aikin goma zan Allah ya zama ɗan saƙo daga wajen Allah ya ɗauki shekara da uku yana bayanin alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ne amfanin annabin yazo ya muku bayanin littafin Allah ga yadda za ku yi bayan kowa yana da ikon ya fahimci yadda zai da kansa kawai tsara ibadan ya ci gaba da yi Allah ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi ba mu saukan maka da littafi ba sai don kawa mutane bayanin abin da suke saɓani a kansa wannan shi ne sai yake cewa ɗa'atuhu fi ma amara akwai wa manzon Allah biyya cikin duk abin da annabi ya ba da umarni ya ce a yi kamar yadda sojoji suke da doka za su ce maka ka bi kafin ka kawo matsala da haka yanzu inda ga babban mutum za a nuna shi wani soja ya kalle ka ya ce maka ɗirkamar wuta to a ƙa'ida za ka ɗirka wuta ne idan ya mutu in kana da magana sai a zo a tattauna amma ba za ka ce don mai ba me sai an maka bayani a'a to fiye da haka ake so wannan al'ummar ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ka shi kaɗai ake wa makauniyar biyayya shi yasa ibn qayyim yake faɗa yake cewa nurun nubuwati mislu nuri shamsi hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah kamar hasken rana ne amma lil ainil basira ta fattakhidhu dalila ga idan da yake ganin kirke shi a matsayin dalili sai ce fa idan nubuwat lam yanalka diya'uha fa idan nubuwat lam yanalka diya'uha idan hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah ko fa idan nubuwat lam yanalka diya'uha fal aqlu la yahdika qattu sabila in hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah bai ishe ka ba to har abada kuma wallahi hankalinka ba zai ishi yadda kai ya dora ka akan tafarki wato na daidai ba shi yasa yake cewa turqul huda masdudatun illa ala man amma hadal wahyi wat tanzila duk wata hanya da zaka koma ga Allah lami lafiya da ka kurkuma rigima da shi to hanyar Allah ya rufe ta ya ce sai ka dawo ka bi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ku ainihin wato shiryu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa masa ya ce wa in tuti'uhu in kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ku shiryu Daka haka wannan shi sannan wa tasdiquhu fi ma akhbara da gazzata annabi cikin duk abin da ya bada labari yace ya faru ko yana faruwa ko zai faru wastinabu manaha anhu wa zajara da nisantar abin da annabi ya hani akan su ya tsawatar wa Allah yubadallahu illa bima shara'a kada a kuskura a bauta ma Allah sai da abin da annabi izo da shi daga wajen Allah ya ce a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi wannan ya zo cikin majmu'u mu'allafati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a sa na ɗaya shafi na 190 daidai to jama'a wannan fa shine rikicin mu da wasu da ka ga mutum yana da'awa ya ce maka shi masoyin annabi amma sallah idan ya zo ba zai duba ba ya ga shin annabi sallan nan a matsayin ta na ibada akwai yadda annabi shi annabi ya shiga gaba shi ya biyo annabi a baya a'a kawai shi sai ya duba yadda ya ga ko shehinsa ko malaminsa ko wani nasa yana yi kawai shi ya kafe kuma ka zo ka ce marga na annabi ku tari da shi da shi ya ce shi Allah ya kashe shi bai yadda ba yana nan kan wannan tafarkin nashi wannan gaskiyar magana bata ne shi yasa yadda muka san cewa babban dalilin da ke sa mutum ya zama mushriki shine zuciyarka ta kudirce haɗa haƙƙin Allah da wani haka abin da ke sa ka zama ɗan bid'a zuciyarka ta ƙudirce haƙƙin manzan Allah da wani a ce maka annabi ya ce ka ce to ai ga su malam wani sun faɗa ba shi yasa alfazar ya ce maka da ukulla ƙaulin ba inda ƙaulin muhammadin ka ajiye magana kowa lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi magana ka ajiye ta to shi ne malam ya ce wa haza tamamul mahabba wannan shine cikakkiyar soyayya ya zamanto ka yi wa annabi biyayya cikin duk abin da ya ba da umarni in ya faɗa abu ka gasgata shi in ya ce ka bar abu ka bari in ya tsawatar sannan ka yadda ya shiga gaba ba za ka taɓa bauta wa Allah ba sai da abin da ya zo da shi daga wajen Allah ya ce a bauta ma Allah da shi da haka malam ya ce ga yake tauƙiri ƙololuwar wato mutuntawa wa ayyu ta'zimin aw mahabbatin lin nabi sallallahu alaihi wasallama lada man shakka fi kabari wani irin girmamawa ne ko soyayya ga mutumin da maganar da aka ce gashi annabi ya faɗa a ƙur'ani ko a hadisi amma shakka yake a wasu kankafa, ko girman kai an ta'ati yi kiwa annabi biyayya a wurtaka ba mukhalafatahu ko abin da annabi ya ce a bari da gangan ba ta hanyar kuskure ba yana sane ya ma abin karan ya ci gaba da yi abu ta da a fi dinihi ko ya kirkiro wani abu a cikin addinin annabi muhammad wa abadallah min gairi tsariƙihi ya bauta wa allah ba ta hanyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wace irin soyayya ce wannan eh haka wa kamalu ta'azim wa gayatu tawhid wannan shine da wace irin soyayya ce ga mutumin da abinda annabi ya faɗa yake yana shakka sai an dan dudduba kunna an gani wannan abin ya dace a karɓa ko bai dace a karɓa ba wannan shine da haka ba mu ƙarasa wannan gaba ɗin ba sai idan a harka ta gaba ko darasi na gaba mutane za su yi daga ƙarshe zan samu lokaci watakila ba mamaki ko gobe da safe irin cikin ɗan aiken da muke wa mutane da safe a wannan mulhidin wannan zindikin abdul-jabbar ɗan gidan malam nasu da kabara wa rahimallahu walida Allah ka ji kan mahaifin wa hadal walad shi dan Allah ya shirye shi yanzu an tashi ana ta hayaniya wa ya ƙaryata cewa babu azabar kabari to me ma ba zai ƙaryata wannan eh ba fa wata tsiya ba ce kan ku ɗauka wata tsiya ce akwai wani kirista ɗan misara ana ce masa rashid muhami ko da zuna gan shi wannan abin da kuke ganin yana kwasowa na shigoyi billahi lazi la ilaha illa huwa daga wannan kirista ɗin yake kwaso su rashid muhami sai kuma shigoyin shi'a haka maganar anas dan maliku da ya zo ta yana zagi shubuha ce ta shi'a maganar nana aisha zai zo kanta in ma bai zo ba amma labari ya faɗa mun ya zo maganan abu huraira ma zai zo kansu kuma dama ba za ka je ka taɓa bayan allah ba waɗanda ba su cancanci taɓawa ba sai allah ya tura ka ka je ka taɓo abinda bai kamata ka taɓo ba tun ana shakka ana taraddudi har sai kafircinka da arnancinka da zindikancinka ya bayyana ga kowa kowa ya daina shakka da ainihin wato kokonto wannan shine abin da ya fito fili zaka za mu samu lokaci mu yi takaitaccen bayani a ainihin wato kansa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.